assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na haula ma'idatul qur'an muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon amfani da abin da muke karantawa yayan uwana masu kallon wannan shiri mai albarka idan ba a manta ba ashirin da ya gabata mun tsaya akan aya ta talatin da hudu a yau insha Allahu za mu tashi kan aya ta talatin da biyar Allah maɗaukakin sarki ya ce inna lilmuttaqin inda rabbihim jannatin na'im bayan Allah ya mana bayani kan abin da ya shafi wa'incan mutane na alkhairi da suka rasa saboda zunubin da suka afkawa to anan sai ya zo ya ce haƙiƙa muminai haƙiƙa masu tsoron Allah wanda suke bin umarnin Allah sau da ƙafa duk kuma abin da Allah maɗaukin sarki ya hana su suna guje wannan abu to haƙiƙa Allah maɗaukin sarki ya musu tanadin aljanna ta na'im wato mai ni'ima inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im Allah ya ce afana ja'alul muslimin kalmujirimi shin yanzu za mu sanya mutanen da suke musulmi mu kwatanta su da mutanen da suke kafirai mujrimai ba zai taɓa yiwa ba wannan kamar raddi ne game da wata da'awa da kafiran maka suka yi suka ce lallai irin yadda muke da dukiya a nan duniya muke da 'ya'ya muke da abubuwa daban-daban na arziki to a can lahira ma haka za mu kasance to shine Allah yake musu wannan raddin yake cewa alul musulmi kal mujrimin shin wannan maganar da kuka faɗa za ta yi kuwa a ce mutumin da yake musulmi yana bin hanyar Allah sau da kafa za ka kwatanta shi da mutumin da yake shaƙi ne mujrimi ne kafiri ne baya bin Allah amsa shi ne ba zai taɓa yiwa ba shi yasa Allah yake cewa la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul fa'izun ‘yan aljanna da ‘yan wuta ba za su taɓa kasancewa daidai ba haƙiƙa mutanen da suke sune ‘yan aljanna su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai rabotar ranar gobe kiyama hakanan Allah maɗaukakin sarki ya ce afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa shin wanda ya kasance mumini ne Me bin Allah sau da kafa zai daidai da wanda yake fasiki wanda yake alkhariju an ta'atillah wanda baya yi wa Allah biyayya kaga ba za su taba zuwa daidai ba shi yasa Allah yake cewa am naj'alul ladzina amanu wa amilus salihat shin yanzu za mu sanya waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari za mu sanya su kalmufsidina fil ard kama wanda suka yi barna suka tashin hankali suka cutar da addini a bayan ƙasa shin za mu kwatanta su wannan abubuwa ba za mu taɓa kwatanta su daidai ba kamar yadda ba za ka kwatanta haske da duhu ba to haka nan ba za ka kwatanta musulmi da kafiri ba Allah ya ce malakum kaifa tahkumun me yasa kuke irin wannan hukunci ku zo ku sanya musulmai ku kwatanta su daidai da waɗanda ba su yi imani ba shin wannan hukuncin da kuke yi wa ya gaya muku shi daga ina kuka samo shi am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun shin akwai littafin da yake koya muku cewa sai abin kuka zaba, abin kuke so shi zai afku shin akwai abin littafin da kuke karanto haka duk amsa babu shaci faɗi kawai suke yi duk abubuwan da suke faɗa ba akan hujja ba akan daidai suka gina su ba Allah maɗaukin sarki ya ce amlakum aimanun alaina balighatun ila yawmil qiyama inna lakum lama takumun shin kuna da waɗansu alƙawarruka shine aiman waɗansu na fassara aiman da rantsuwa amma a nan ba rantsuwa ake nufi ba shine mawasiƙun wa uhud shin kuna da waɗansu alƙawarruka kuna da wani alƙawari tsakaninku da mu wanda wannan alƙawarin yake da tabbas cewa zai afko har zuwa ranar kiyama wannan alkawarin da kuke tsakaninmu da shi shi yasa kuke aikata haka to in kuna da shi to ba laifi abinda kuke na hukunci to sai sai ku ɗauka haka ne amma babu wani alkawari da suke da shi kawai shaci faɗi suke yi maganganun da suke faɗa ba daidai ba ne allah maɗaukakin sarki ya ce salhum ka tambaye su dai ayyuhum bi zalika za'in wane ne daga cikinsu ya musu lamini ya musu garanti cewa irin abubuwan da suke fada ɗin can haka ne daidai shine za'im wane ne ya musu lamunin haka wane ne ya musu garantin haka am shuraka wa'innan mutane shin suna da waɗansu abubuwan tarayya wanda suka taru wanda su ma suke da fahimta irin tasu irin wannan sun tafi mazhabi ɗaya abinda suka faɗa su ma suna faɗa tare da su kamar sun goya musu baya akan wannan magana wannan wata fassara kenan daga cikin fassarar da malamai suka yi wannan aya wata fassara kuma a da aka yi wannan aya shine amlahum shuraka shin suna da waɗansu abokan tarayya wanda suke haɗa su da Allah subhanahu wa ta'ala falyatu bi shuraka'im to su zo da abokan wa'annan tarayya in kanu sadiqin in dai sun kasance su masu gaskiya ne game da abin da ake faɗa Allah ya ce yau ma yukshafu an saƙin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un wannan aya tana daga cikin ayoyin da malamai suke yawan magana a kai saboda akwai magana da ake ta siffar saƙ wato ƙauri wanda ake tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala irin yadda ya dace da shi za mu karanta hadisi wanda hadisi ne wanda abdullahi ibn mas'ud ya ruwaito shi game da wannan aya hadisin yana cewa yakshifur rahman an saƙihi allah maɗaukakin sarki zai yaye ƙorinsa idan ya yaye ƙorinsa fa'ammal mu'minuna fa yakhruna sujjadan muminai sai su faɗi suna masu sujjada ga allah subhanahu wa ta'ala wa munafiqun amma munafikai fatakunu zuhuruhum tabaqan sai bayan su ya kasance kamar an sa rodi a miƙe ba za su iya yin sajadar ba to da wannan ne malamai suke kafa hujja cewa abin da ake nufi da saƙa nan duk da yake ba a yi jingina shi kan wani zamiri ba wannan hadisin ya zo ya fassara mana abin da ake nufi da saƙa shine ƙauri irin wanda ya dace da Allah subhanahu wa ta'ala sannan an samu riwaya daga abdullahi dan abbas wacce wannan riwaya ta inganta cewa abin da ake nufi da yau mai shafu an saƙin shine allah maɗaukin sarki yana bayani ne akan wahala da tsanani da za a shiga ranar gobe kiyama to a iya fahimta ta ina gani ma'anonin guda biyu za mu iya haɗa su gaba ɗaya mu ce allah maɗaukin sarki a lokacin da aka shiga wannan bala'i da masifa tana da tashin alkiyama kowa ya rasa yadda zai yi to Allah maɗaukin sarki sai ya zo filin alkiyama saboda a zo a fara magana hisabi kowa a bashi haƙƙinsa to a lokacin sai ya yaye ƙorinsa irin ƙori da ya dace da shi subhanahu wa ta'ala to wannan shine tsarin da ya kamata mu rinka bi a ayoyin da suke magana game da siffofin Allah yana daga cikin koyarwa ta ahlus sunna wal jama'a a tabbatar wa Allah siffar da ya tabbatar wa kansa ba tare da an canja ta ba ba tare da an lauya fassarar ta ba ba tare da an ɓata fassarar ba a ɗauke ta irin yadda ta zo abin da nake nufi shine a imani da ita a ɗora ta akan sikelin da imamuna maliku ya koyo daga wurin sa wanda ake ce mai rabi'atul ra'i كان صفة الاستواء يتي الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة معنى وانا كلمة شيني الاستواء معلوم عندي أنا مغانا كان ديديتن الله أكن الأرشي أبني دعن يكي سنني أو رمتاني yanzu idan na ce ma asaq abu ne sananne ka san kori ake nufi idan na ka san abin da ake nufi Allah ya tabbatar wa kansa hannu in aka ce hannu kowa zai halatta cewa hannu ga yadda yake mun san shi abu ne ma'alum sananne a wurinmu al-istiwa'u ma'alum wal kaifu majhulun amma yaya wannan hannun yake abu ne da muka jahilce shi ba mu sani ba wal imanu bihi wajibun kai imani cewa Allah yana da hannaye Allah yana da ƙori dukkan imani da wannan dole ne akan kai imani yana daga cikin abubuwan da in baka yi imani da su ba imanin ka tawayayye ne wasu alu anhu bid'a ka rinka tambaya cewa ya yake ya yake hannun wannan bida'a ne to duk waɗansu siffofi da ake saɓani a kansu wurin jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala to a mizani a skelin da zaka ɗora su kenan kan skelin al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun عنه su'alu anhu bid'a wal imanu bihi wannan ka'ida mun same ta daga imamu maliku ne imamu darul hijira shi kuma ya samo ta daga malaminsa wanda ake ce mai rabi'atul ra'i to abin da ya shafi wannan aya kenan yau mai yukshafu an saƙin ranar da idan tsanani ya yi tsanani allah maɗaukin sarki zai fito wato a filin da ake za a yi hisabi ya me ya yaye korinsa su kuma a lokacin wayu da auna kafiran da suka ƙin suka kibota wa Allah a kira su kan su sujada amma fala yastati'una ba za su iya wannan sujada ba kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin da muka karanta khashi'atan absaruhum wato su sun yi ƙasa sun yi ƙasa daga su tarhaquhum dhilla kaskanci ya lallabe su wa kano kanu yud'auna ila sujudi wa salimun bayan da a duniya an kasance ana kiransu ya zuwa sujada kuma suna da lafiyarsu a ƙoshe amma sun ƙi sujada to ga yanzu sun ƙi to amma yanzu gashi suna so su yi ɗin amma Allah maɗaukin sarki ya hana su kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin da muka karanta a baya Allah ce fazarni ka barni wa man yukazzibu bi hadha hadis da duk wanda yake ƙaryata wannan zance na alqur'ani sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun za mu musu talala ta yadda ba su sani ba istidraji shine ai ta baka ni'ima ai ta baka ni'ima kana cikin sabon Allah kana dauka cewa kana dauka cewa kamar alakar ka ce da Allah tana da kyau a istidraji ake ma ana ma shigo shigo ba zarfi ne akwai lokacin da Allah zai zo ya cafke ka ta yadda ba za ka iya kufcewa ba kuma a lokacin da baka tunanin za a kama ka a wannan lokaci shine sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun Allah ya ce wa umli lahum ina dan sassauta musu ne ina jin musu jinkiri ne shine wa umli lahum wa'annan kafirai ina musu jinkiri ne ba wai dan ban san abin da suke aikata ba jinkiri nake musu akwai ran da azaba za ta zo ta cifke su inna kaidi matin hakika dabarata hakika abubuwan da nake kullawa fa matin suna da karfin gaske in dai mutum ya bari na cafke shi to ba zai iya kubuta ba am tas'aluhum ajran fa hum min maghramin muthqalun aka ce ya rasulullah ko kana tambayar su wani la'ada ne game da kiran da kake musu suna ganin wannan la'ada ta musu nauyi ba za su iya biya ba shi yasa suke kakkaucewa hanya am indahumul ghaibu fa hum yaktubun ko kuma suna da wani abu na gaibu ne a boye wanda fa hum yaktubuna ta hanyar wannan suke rubuta irin wancan shirman da suke cewa su ne masu ni'ima a nan duniya har lahira ma idan an je duk ba su da komai kawai shaci faɗi suke yi Allah ce fasbir li hukmi rabbika ka yi haƙuri ya rasulallah ka yi haƙuri da hukuncin ubangijinka wala takun ka sahibil hut kada ka kasance kamar ma'abocin kifi shine sahibul hut abin da ake nufi da sahibul hut a nan shi ne yunus ibn matta a can suratul ambiya allah maɗaukin sarki ya ambace shi zannun ma'abocin annun shi ne kifi alhut wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdiru alayhi fanada fi adh-dhulumati ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh lokacin da ya yaban mutanansa ya tafi ya fushi ya kyale su to shine Allah yake zargin sa game da wannan har Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara kifi ya haɗiye shi shine azzuluma ɗin da ya shiga cikin duhun da ya shiga gashi a cikin cikin kifi sannan kuma gashi a cikin ruwa to shine da fi zulumati Allah ilaha illa ant sai ya koma zuwa ga Allah ya yace inni kuntu min zalimin ina daga cikin waɗanda suka zalunci kansu Allah maɗaukin sarki ya tseratar da shi daga cikin wannan masifa to kan shi ake magana ana aka ce annabi sallam kada ya kasance ka sahibul hut kamar ma'abocin kifi shine Yunus alaihi salatu wassalam Yunus ibn Matta iznada lokacin da ya kira wa huwa makzum yana cikin damuwa a cikin suratu safat ma Allah ya bada labari game da shi labari mai tsaho Allah ya bada labari mai tsawo game da shi ya ce wa inna yunusa لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم التي فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين bayan kifi يا فتودشي يا shi ya jefar da shi a Allah maɗaukin sarki ya toho mai da wata yabanya wacce malamai waɗansu suna cewa dima ce waɗansu suna cewa kabewa ce waɗansu suna cewa albattih ne wato kankana ya rinka ci a hankali a hankali har jikinsa ya toho alaihi salatu wassalam to anan shine Allah yake ba da labarin shi yake cewa laula an tadarakahu ni'matu min rabbihi ba da ban ni'ima daga wurin ubangijinsa ta raske shi ba lanubiza bil ara wa huwa mazmum da an tunkuɗe shi an sa shi a cikin wani daji fashtabahu rabbuhu sai Allah maɗaukin sarki ya zaɓe shi faja'alahu min salihin ya sanya shi daga cikin bayan Allah nagari wato su ne annabawa Allah ya ce wa in yakadu alladhina kafaru wa innan kafirai fa sun kusa la yuzliqunaka bi absarihim wai ya kadu lazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim sun kusa su jefar da kai sun kusa su kayar da kai saboda idanuwa da suka zuro ma lokacin da kake da'awa suna ta binka da ido suna ta kura ma idanuwa lamma sami'u dhikra lokacin da suka ji wannan ambato wato na alqur'ani kenan duk da haka ba su takaita ga wannan gani da suke ma mummunan gani wanda har zai iya cutar da kai ba duk da haka suna cewa ya ƙulu na inna la majnun suna cewa wannan fa mutumin ba hankali gare shi ba wannan mutumin ba shi da hankali to a nan ƙarƙashin wannan aya mafi yawa daga cikin malaman tafsiri suna kawo hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhu da yake magana a kan al'ainu idan aka ce al'ainu shine kambin baka manzo Allah sallam ya ce al'ainu haqqun Kambin baka da ake faɗa abu ne na gaskiya gaskiya ne yana afkuwa walau kana shay'un sabaqal qadara sabaqathu al da a ce akwai wani abu da zai rigegeniya da kaddara to da fa al'ainu wato kambun baka yayi Kambin baka shine mutum ya ga wani abu wanda ya bashi sha'awa ya yabi wannan abun to dalilin wannan magana tasa sai wani abu na cutuwa ya samu wannan abu in ma shi kansa mutum ka kalle shi ka yaba halittarsa za ta iya samun mutum ko kuma ya kasance wani abu ne da mutum yana mallaka ko gida ko gona ko mota da ake amfani da ita duk dangin irin wa'annan abun ainu zai iya shiga ciki kuma al'ainu haƙƙun kamar yadda manzon Allah ya ce kuma akwai maganinsa na ruqiya da ake yi karatun alkur'ani addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa game da shi wannan al'ainu to ana faɗa wannan hadisi na abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu kuma abin da yake tabbatar mana cewa akwai ayin kuma gaskiya ne yana faruwa manzon Allah da ya ce la ta illa min ainin aw huma manzon Allah ya ce ba a wasu tofe-tofe wanda wa'annan tofe-tofen sun shafi tofin da za a yi na alkur'ani na gaskiya ingantacce kenan na shari'a ba a yi sai da in ya kasance daga abin da ya shafi kambun baka ne to kaga wannan duk yana tabbatar mana cewa al'ainu haqqun lallai magana da ta shafi kambun baka abin da ya shafi kambun baka wannan abu ne na gaskiya yana faruwa akwai kissar da ko kuma hadisin da ya zo wanda hadisi ne na amir ibn rabi'a yana daga cikin sahabbai shi amir ibn rabi'a ya ga wani sahabi da ake ce mai sahal ibn hunayf to da ya kalli wannan sahabi shi kuma wannan sahabin a lokacin yana, yin wanka jikinsa babu komai to sai wannan sahabi amir ibn rabi'a ya ce kai madalla da fatan ne tana da kyau yana faɗa haka sai wannan sahabi ya faɗi sahal ibn hunayf ya faɗi warwas da ya faɗi sai sahabbai suka ɗauke shi suka tafi da shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ana zuwa da shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce me ya samu wannan bawan Allah sai aka ce ai aino ne kambin baka ne ya same shi yace ta dalilin wa sai aka ce ta dalilin amir ibn rabi'a sai manzon Allah ya ce ku kirawo shi da aka kirawo shi sai manzon Allah ya ce alama yaqtulu ahadukum akha me yasa waninku me yasa ɗayanku yake so ya kashe ɗan uwansa me yasa ɗayanku yake so ya kashe ɗan uwansa manzon Allah ya ce mai ala barratta me yasa baka ce barakallahu ba me yasa baka ce tabarakallahu ma sha Allahu ba lokacin da ga fatarsa shi yasa wannan hadisi ana kafa hujja da shi cewa idan mutum irin wannan abu ya same shi shi wanda yake da aino din tunda wani ma bai san yana da shi ba galibin mutane wanda suke da kambun baka ba su san suna da shi ba ba su san suna da shi ba to irin wannan idan ta samu to sai a sauri a sa wannan mutumin ya alwala a yarfa a jikin mutumin da ainun ya shafa amma abin da ake so idan mutum ya san yana da wannan abu kai koma ba shi da shi duk abin da ka gani idan za ka yabe shi ka ce tabarakallahu masha Allah tabarakallahu masha Allah abin da ake so mutum ya ce kenan tabarakallah masha Allah shi yasa anan manzo Allah ya ce ala barakta me yasa baka ce tabarakallah ba innal ayna haqqun hakika kan bin baka gaskiya ne to shi yasa akwai riwaya da ta nuna cewa shi wannan sahabi manzo Allah ya umarni da ya wanke fuskarsa idan da kuma hannayensa zuwa almirfaqain zuwa gwiwa hannu idan ya wanke su sannan sai a zuba wa wannan mutumin da al'ain ta shafa da kuma aka zuba mai ya warke to haka ake so kaga wannan a maganin al'ainu in an san wanda ya kambin bakan amma lokacin da ba a san shi ba kaga sai dai a koma kan ruqiya shar'iyya karanta ayin alkur'ani karanta addu'o'i da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda idan aka duba littattafan hadisi a aka duba kitabun da'awa duk za a ga irin wa'innan addu'o'i to akwai abin da ya kamata a bambance a tsakanin shi da kambun baka shine maita maita wani abu ne daban da yake faruwa wanda galibi tana da alaka da tsafi irin yadda mutum zai ga wani abu kawai zai ga abinci ko abin sha kawai ka ga mutum wannan abin ya fara lallawayewa yana lankwashewa to kaga wannan abubuwa ne na sihiri na tsafi wanda duk wanda yake wannan hadduhu darbin bisayf kamata ya fulle mai kai wannan ba kan baka bane kuma galibi su masu irin wannan a maita suna da niyyar cutar da wani ne ba wai haka Allah maɗaukin sarki halitta su ba wai kawai abu ne suke ƙoƙarin amfani da shi wurin cutar da mutane amma mai kambin baka ba wai niyyar ya cutar da mutum yake ba galibi abu ne kawai Allah maɗaukin sarki ya kaddara mai ina fata an gane wannan shine kaɗan daga cikin abin da ya shafi wannan ayar wa in yakadu na kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun ma huwa illa dhikrun lil alamin shi wannan alqur'ani ba komai bane face tunatarwa ga mutanen duniya gaba ɗayansu to za ka ga farkon a wannan sura kariya ce ga annabi sallallahu Allah ya ce wa ma anta bi ni'mati ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun haka ita ma karshen sura sun zo sun ce innahu la majnun Allah madaukin sarki ya ce musu wa ma huwa illa dhikrul lil alamin Allah yana bada kariya farkon sura an bada kariya ga manzon Allah da alqur'ani haka karshen surar ma gashi an zo an bada kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wannan littafi mai albarka littafin alqur'ani da Allah madaukin sarki ya aiko manzon Allah da shi a wannan shi ne kusan karshen wannan halaka tamu ko kuma ƙarshen shiri namu na bakwai kenan muna roƙon allah maɗaukakin sarki duk abin da muka faɗa daidai a cikin wannan karatu namu allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa wanda kuma muka yi kuskure a ciki allah maɗaukakin sarki ya yafe mana a kuma ina fata insha allahu 'yan uwa masu kallon wannan shiri a dukkan sashi na duniya gaba ɗaya za su rinka bibiyan mu a har zuwa ƙarshen shirye-shiryen da za mu yi a cikin wannan wata na ramadan wata mai albarka watan alƙur'ani dama haka ake so a zuciyar mutane ta kasance ta ta'allaka ga alƙur'ani saboda shi alƙur'ani shi ne abin da zai gyara mana mu a yaushe duk waɗansu matsalolinmu gaba ɗaya idan muka bujiro wa alƙur'ani su to a cikin alƙur'ani akwai abin da za a mana maganin su da fatan Allah maɗaukin sarki ya samu dace Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon amfanuwa da wannan karatu da muke yan uwa masu kallon wannan shiri sai kuma lokaci na gaba a shiri na gaba insha Allahu والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور